والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون mun aika wa ƙabilar adawa manzo daga cikinsu shine annabi hudu ya ce ya mutane na ku bauta wa allah shi kaɗai ba ku da wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba yanzu ba za ku ji tsoronsa ba ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana don kubuta daga azabarsa ba.